يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرتم من لتافن قلوب المرام لتافن ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى muna cikin kitabu salat babi na shida babul masajid ذكر al المخالفات الشرعية fi Bina'il المساجد wannan darasi yana karanta da mu hukuncin ginin masallatai akan kaburbura bayan ibn hajar al-asqalani ya kawo hadisi na farko a wannan babi wanda yake bayani akan muhimmancin ginin masallatai sai ya kawo hadisai waɗanda suke tsawatarwa akan abubuwan da ba a so a same su a masallaci akwai abubuwan da ba a so a same su a masallaci al-mukhalafatu shar'iyya يعني في بناء المساجد وبدأ بمخالفة الأولى ابن حجر يا فار بياني أكن abu na farko wanda ba a so a same shi a masallaci kuma shi ne mafi girma daga cikin abubuwan da shari'a ta haramta a same su a masallaci don haka yasa ya fara da wannan bayani ya'ani bina'ul masajid alal qubur ginin masallatai akan kaburbura ne mafi girman abin da shari'a ta hana a samu a masallaci babu shakka akwai abubuwa da dama waɗanda ba a so a same su a masallaci suna da yawa amma mafi girma shi ne a samu kabari a cikin masallaci wannan shi ne mafi girma a tsawatar wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan dalili ya sa bayan ibn hajar ya kawo hadisin da yake bayani akan muhimmancin ginin masallaci sai kuma ya kawo magana akan mafi girman abin da ba a so a same shi a masallaci وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر به حديث النبي أبو هريرة الله يكارى مسيرته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي منظم الله يتي قاتل الله اليهود الله يلأنت يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سبو دسولي كقبر قرآن أنبا وانسو ثم يدسو مسلاتي وتقول عليه عبادة متفق عليه حديث لنا صحيح البخاري كتاب الصلاة حديث نقري 437 da kuma sahihu muslim shi yasa yace muttafaqun alai wa zada muslim al-imam muslim yayi kari a riwayata tana kitabul masajid wa mawaqi'i salati wan nasara wato yahud Allah ya la'anci yahudawa a riwayata ta al-imam muslim aka ce da nasara hadisi na 530 yana sahihu muslim akwai bambanci tsakanin lafazin al'imamu bukari da kuma lafazin al'imamu muslim wannan lafazi da ya zo a cikin bulugul maram lafazi ne na al'imamu bukari lafazin da ya zo a sahihu muslim ba ƙatalallahu ba ne farkonsa la'anallah ya zo da la'anatullah alal yahudi wan nasara shi ya sa ya ce wa za da muslim wan nasara la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid la'anatullah riwaya ta al-imam muslim qatalallah riwaya ta al-imam al-bukhari wa ma'anahuma wahid ma'anar la'anallahu da guda ɗaya ne babu bambanci idan aka ce la'anallah Allah ya tsine musu qasadahumullah Allah ya la'ance su in ka duba litanul arab littafin ibn manzur a mujalladi na 11 shafi na 549 ya bada misali da aya ta hudu ta suratul munafiku Allah subhanahu wa ya ce munafikai qatalahumullahu anna yu'fakun qatalahumullah me ake nufi da la'ana la'anahumullah anna ku wato Allah ya la'anci munafikai Allah ya kare haka nan al imamul farrau wani masanin harshen larabci yake cewa da larabci ma'anar ƙatala da la'ana guda ɗaya ne wannan yasa a wata aya ta cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yace qutilal insanu ma akfarahu qutilal insanu ne ma'anar kotilar insan ma'anahu lu'inar insan idan aka ce hula ana nufin hula ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim juzi na biyu shafi na 162 da sharhu suna littafin al'imamul bagawi a mujallar na biyu shafi na 415 saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙatalallahu yahuda wato Allah ya la'anci yahudu idan aka ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara riwayar al-imam muslim da qatalallahu al-yahuda ma'anarsu daya wato Allah ya tsine ma yahudawa da nasara ne dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka sai ya bayyana yace ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida saboda sun rike kaburburan annabawansu sun maida su wuraren sujuda wato wuraren ibada laifinsu kenan mu ci gaba ya ce walahuma a wajensu dai wato yana nufin al'imamu bukari da al'imamu muslim a wajen al'imamu bukari da al'imamu muslim walahuma a wajensu an samu min hadisi aisha hadisin aisha radiyallahu anha aisha ta kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake bayani kanu idza mata fihim ar-rajulu salihu sun kasance idan mutumin kwarai ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci akan kabarinsa idan aka ce masallaci ana nufin wurin ibada yahudawa da nasara wannan ya nuna cewa wurin ibada su ana iya kiransa masallaci masjid yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kano idza mata fihim ar-rajulu salihu banau ala qabrihi masjida yahudawa da nasara suna gina wurin ibada akan kabarin mutumin kwarai idan ya mutu wa fihi a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ulaika shirarul khalqi wadannan sune mafi sharrin halittun Allah mafi sharrin halittun Allah rawahu al-imam al-bukhari fi kitab al-masajid babu salati fil bi'a fil bai'a hadisi na 424 wa al-imam muslim fi kitab al-masajid wa mawadi'i salat hadisi na 281 akwai hadisin abdullah bin abbas wanda yake kama da wannan hadisi na aisha allah ya kara musu yarda in ka duba fathul bari mujallad na farko shafi 532 da sharhun nawawi ala sahihi muslim a mujallar nabi shafin 162 nan ibn hajjar ya kawo hadisai guda biyu ga hadisin abu huraira ga kuma hadisin aisha allah ya kara musu yarda dukkansu suna magana a kan hukuncin ginin masallaci kan kabari ginin masallaci kan kabari hadisai guda biyu kawai ya kawo kuma hatta inda yake magana akan afkamun jana'iz a littafin bulogun Mara, bai ƙara faɗaɗa bayani ba saboda haka in mun tsallake waɗannan hadisai ba za mu sake samun wata gaba na yin bayani akan wannan hukunci ba inda a littafin bulogun mara ne wannan dalili sa za mu dan yi hakuri mu yi magana akan matsaloli guda shida waɗanda suka shafi waɗannan hadisai guda biyu matsaloli guda shida insha Allah ta'ala wa zalika li ahammiyatil mawdu matsala ta farko wannan hadisi da ibn hajar ya kawo na abu huraira da kuma hadisin aisha ya kawo su ne saboda bayanin hukuncin ittikazul qubur masajid a riƙi kaburbura a mai da su wurin ibada wannan shine dalilin da yasa ya kawo waɗannan hadisai yana so ya gaya maka hukuncin da annabi muhammad ya yi game da gina masallaci akan kabari shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yana cewa alhamdulillah ittafaqa al-a'immatu ala annahu la masjidun ala qabri a dalilin waɗannan hadisai da ibnu hajar ya kawo suna suka yi ittifaki tun daga zamanin annabi muhammad har zuwa yau malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa ba a gina masallaci akan kabari haramun saboda waɗannan hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yubna masjidun ala qabri saboda mene annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yana cewa inna man kana qablakum kanu yattaqizuna al masajid al'umomi da suka gabace ku sun kasance suna rikon kaburbura su mai da su masallatai ina aka ce al'umomi da suka gabace mu ana nufin yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun kasance suna rikon kaburbura su mai da su wuraren ibada sai mazan Allah ya ce ala fala tattakhizul qubura masajida ka ganin ya fito da maganar asiri ala fala tattakhizul qubura masajida kada ku riki kaburbura a matsayin masallaci sai ya ce fa inni anhaakum an zalika ni ina hana ku yin haka wannan hadisin ya fi fito da bayanin ginin masallaci hukuncin ginin masallaci a kabari amma ibn hajar bai kawo shi a littafin bulugul marami ba saboda hadisin abu huraira da hadisin aisha ya fi tsananta bayani idan za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu wanda ya yi abu albarka wannan ya isa ka gane cewa ba karamin hadari ba ne sannan na biyu a hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ulaika shirarul khalqi inda Allah waɗanda suke gina masallaci akan kabari su ne mafi sharri daga cikin halittun Allah kaga waɗanda hadisai guda biyu sun wadatar ma duka wani hadisi da zai magana akan hukuncin ginin masallaci akan kabari kuma wannan ittifaqi na malaman sunna ba wai ibnu taymiya ne kada ya ba labarin sa ba haka ma al-imam an-nawawi al'imamun nawawi shi ma ya ce an samu ittifaƙin malaman sunna akan cewa haramun ne a gina masallaci akan kabari in ka duba littafin al-majmu a mujalladi na biyu shafi na 182 ƙalar ulama malamai suna cewa sawa'un kanal kabur wahidan au kuburan muta'addida shin kabarin guda ɗaya ne a gurin ko kaburburan suna da yawa haramun ne wa a kana qabra muslimin aw mushrik shin kabarin na musulmi ne ko na kafiri duk daya in dai kabari ne ba a hada shi da masallaci wanda shi ne. kabarin na musulmi ne kabarin na kafiri ne kabarin nan guda ɗaya ne kaburburan suna da yawa ka duba littafin al-muhalla na ibnu hazmi Mujallar na hudu shafi na 27 da sharh sunna littafin al-imam al-bagawi mujallad na biyu shafi na 415 inda malaman sunna gaba ɗaya suka ce inna tikhazahu masjidan haramun haramun ne a rike masallaci a mai da shi makabarta ko kabari guda a gina masallaci a kai waɗannan hadisai guda biyu suna daga cikin hujjoji kuma akwai hadisi na uku shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri shi ma hadisi mun karanta shi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce ardu kulluha masjid al kulluha masjidun illal al wal duniya ƙasa gaba ɗayan ta ko ina masallaci ne in banda makewayi toilet sai kuma makabarta inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam abu dawud da al wanda ibn hajar a littafin fathul bari ya'ani wasaqal haditha ya ce hadisin yana da kyau kamar al al-Hakim da Ibn Hibban sun ce hadisin ya inganta hakan na Muhammad Nasiruddin al-Albani a hadisin 491 kaga hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya fito yayi bayani inda shine hadisi na uku duniya gaba ɗayan ta wurin ibada ne in ban da makewayi shine toilet ba a sallah a toilet sai kuma makabarta kaga anan harama sallallahu alaihi wasallam as-salata bil maqbara mimma dalla ala anna bina al-masjid biha haram لأنها ليست محلا للصلاة wannan ya nuna cewa ba makabarta da sallah ba su haduwa makabarta da ibada ba su haduwa ah, hadisi na hudu shine hadisin jundub bin abdullahi al-bajali ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kwana biyar suka rage ya bar duniya saura kwanaki biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya rasu yana cewa ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid shine hadisin da ibnu taymiya ya kawo qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidhu al-qubura masajida inni anhaakum an zalika kada ku rike kaburbura kuma da su wuraren sallah ni ina hana ku hadisin al-imamu muslim wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawaqi'is salati hadisin 532 cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fala tattakhidul qubura masajida kada ku riki kaburbura kuma da su masallatai inni anhaakum an zalika ni ina hana ku yin haka kaga wannan ya fito da bayani a fili ya fito da bayani a fili annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku riki kaburbura kuma da su masallatai wannan bai bukatan wani ya fassara maka inni anhaakum an zalika ni na hana ku in ji manzon Allah hadisin yana sahihu muslim hadisi ingantacce daga anan sarraha sallallahu alaihi wasallam bin nahayi manzon Allah ya fito a fili ya bayyana ya hana addallu ala tahrim idan aka ce annabi ya hana me yake nuna maka haramun annabi ya hana me yake nunawa haramun Wa bayyana وبين أن اتخاذ القبور مساجد كان من عادة الكفار المتقدمين kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba hanawa kaɗai ya yi ba sai da ya faɗi dalili yace kun gani gina wuraren ibada akan kaburbura al'adar kafiran daji sai da annabi ya gaya masa gina kaburbura eh, gina masallatai akan kaburbura al'ada ta kafirai ne magabata yahudawa da nasara waɗanda Allah ya fushi da su shi sa aka kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da sabuwar shari'a yanzu idan kuka koma yi kamar kuna jawo ma kanku fushin Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su saboda mu gane idan muka yi irin abin da suka yi inuwar da Allah ya musu a cikin alkur'ani za ta dawo kanmu mu ma wannan dalili yasa manzon Allah yake ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida mutanen da idan annabi ya mutu sai a gina masallaci akan kabarinsa idan wani mutumin kwarai da ake ganin waliyin Allah ne ya mutu sai a gina masallaci akan kabarinsa wannan lafazin manzon Allah ne da kansa yake bada labari manzon Allah da kansa yake faɗa mutanen da suna haka Allah ya la'ance su sai ce ala ku sani fala tattakhidul qubura masajid ku kada ku yadda ku yi haka me dalili tunda manzon Allah yayi bayani illa ana cewa akwai umarni da annabi kan yi ba tare da ya bayyana dalili ba amma wannan umarni da manzon Allah ya bayyana dalili yani bayanuhu kulili illa yadullu ala anna an-nahya inma kana li abinda yasa ya hana saboda kada mu yi koyi da kafirai saddal a. domin idan aka maida masallaci ana gina shi akan kabarin wani bawan Allah to karshen ta za a koma bautan wannan mutumin a bar Allah a maimakon an shigo masallacin ana roƙon Allah ka ba mu arziki ka ba mu haihuwa sai a koma cikin kabarin wannan waliyi ana cewa ka taimaka min da haihuwa kaga an raba Allah da wani haƙƙinsa me dalili saboda haɗa kabari da masallaci sai aka ɗauka wannan wali yana da darajar da zai iya azurta ka koko zai iya baka wani abin da Allah ke iya bayarwa shi kadai ka duba littafin al-muhalla na ibnu hazmi mujallar na hudu shafi na 27 da sharhun an-nawawi ala sahih muslim mujalladi na biyu shafi na 162 hadisi na biyar shine hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana bayani yana cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur manzon Allah ya la'anci masu mata masu yawaita ziyaran kaburbura wal mutafizina alaiha al masajid wadanda suke rike suke rikon masallatai akan kaburbura wa suruj da waɗanda suke kunna fitilu a kaburbura hadisin al-imam tirmidhi yana kitabu salati sifatu salati babu ma ja'a fi karahiyati an yattakhiza ala al-qabri masjida al-imam ya ce hadithun hasanun in ka duba tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi a mujallad na uku shafin 267 da sharh sunna littafin al-imam al-bagawi a mujallad biyu shafin 417 malamai da yawa sun ce hadisin yana da kyau wanda ke Muhammad Nasiruddin al-Albani a littafin Irwaul Galil hadisin 761 ya ce hadisin yana da rauni hadisi na shida shine hadisin afa ibn yasa ata'u bin yasar shi ba sahabi ba ne tabi'i ne wannan shi ake kira mursal hadisi mursal ata'u bin yasar <clears throat> yi karatu wajen sahabban annabi Muhammad kamar Abu Ayyub al-Ansari Aisha Abu Huraira Usama bin Zaid waɗannan duk ya yi karatu wajen su yana cikin manyan manyan tabi'ai yana cikin manyan tabi'ai Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma la ji qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka sa kabari na ya zama gunkin da ake bauta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta addu'a yana cewa Allah bayan na rasu kada ka sa wani ya mayar da kabari na ya zama gunki wurin da ake bautan wani ishtar ishtadda gababullahi ala qaumin takhazu qubur anbiya'ihim masajid sai mazan Allah ya ce fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka rike kaburburan annabawa suka mai da su masallatai mazan Allah ya ce fushin Allah ya tsananta akan masu yin haka wannan yana cikin muwatsa hadisin afa ya yasa dama littafin muwatsa littafi ne da ya kunshi hadisai galibin su almarati amma ibn abdulbarri mai sharhin muwatsa a littafin at-tamhid a mujallar na biyar shafi na 42 yace fa hadha hadithu sahihun hadisin ata'u bin yasar duk da cewa tabi'i ne ba sahabi ne, don haka hadisi ne mursal amma akwai magana da malaman hadisi suke ana cewa akwai marasilu thiqati akwai mursal na amintaccen malami mursal na amintaccen malami malamin da ba a san shi da ƙarya ba ba a san shi da ruɗu ba idan ya jingina magana ga annabi muhammad matukar wannan malami tabi'i ne a ka'ida ana daukan wannan hadisi don haka hadisinsa ya inganta kuma hadisan suna da yawa waɗanda suke magana akan babu kyau a gina masallaci akan kabari wanda in ka haɗa su gaba ɗaya babu shakka za ka fahimci ginin masallaci a kan kabari haramun ne babu ko shakka wannan shi yasa malaman sunna ba su yi sabani kai ba duk malaman sunna sun ce haramun ne in kana so ka ga bayani akan wannan hukunci ka nemi majmu'u fatawa mujallad na 27 shafi 382 da at-tamhid ibn abdul barri a mujallad na farko shafi na 168 da fathul bari littafin ibn hajar sharhin sahih al-bukhari mujallar na uku ɗari biyu da sharhu sunna littafin al-imam al-bagawi a mujallar na biyu ɗari 415 da goma sha biyar da nailul autar littafin al shaukani a mujallar na biyar shafi na ɗari da shida jami'ar usul littafin ibn al-atir mujallar na biyar da biyu. don haka matsala ta farko ita ce ibn hajar ya kawo hadisan nan don ya tabbatar da cewa malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa haramun ne a gina masallaci akan kabari matsala ta biyu me hikimar hanawa me hikimar hana a gina masallaci akan kabari a nan ne malaman sunna suka kasu kashi biyu game da bayanin hikima me yasa annabi ya hana a hada masallaci da kabari ya'ani illatun nahayi zahiri hadisin manzon Allah ya mana bayani zahiri zahiri hadisan nan da muka karanta sun yi bayani akan dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a hada masallaci da kabari domin mukhalafatul mushriki mu musulmai musaba ma kafirai saboda sai da manzon Allah ya bayani yahudawa nasara suna yi ina hana ku kaga kenan mu daina kada mu yi irin abin da suka yi domin su da suka yi ƙarshen al'amari an waye gari sun koma bautan annabawa da malamansu mu ma in mun yi ƙarshen al'amari za mu koma bautan malamanmu da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine zahiri abin da ya zo cikin nassin hadisai da muka karanta dinnan amma al'imamu shafi'i a littafin sa kitabul ummu yana mujallar na farko shafin 92 yace bi annan najasa illatun min ilal hikam ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada masallaci da makabarta saboda kada a yi koyi da abin da kafirai suka yi sannan kuma saboda makabarta wuri ne mai najasa likaunin makabara ikhtalatat bi lahmin wa idamil amwal saboda makabarta ƙasa ce da ta garwaya ta cuɗanya da naman matattu da ƙasusuwansu don haka alimamu shafi iya ce fasarar najisa sai ƙasar wannan guri ta zama najasa don haka sallah a gurin sai zama kamar sallah ne akan najasa wannan shi ne fahimta ta alimamu shafi wanda ya bayyana illar hana gina masallaci akan kabari daga cikin illolin akwai kasancewar makabarta ƙasa ce da ya zama akwai najasa saboda garwaya da aka samu na naman jikin mamata da ƙasusuwansu saboda haka idan mutum zai salla a wannan guri kamar yana salla ne akan najasa amma mafi inganci shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin waɗannan hadisai me ya dalilin da yasa aka hana mukhalafatal mushrikin fi misli hadha likawni amalihim hadha dhari'a musala ila an yushraka billahi ta'ala abin da ya sa manzon Allah ya hana a hada makabarta da masallaci kabari da masallaci abin da ya sa manzon Allah ya hana saboda la'akari da abin da ya faru a zamanin da zai iya aukuwa a yanzu a zamanin da haɗa wurin ibada da kabari ya sa mutanen da sun kafurta don haka mu ma yanzu idan muka haɗa makabarta da masallaci to karshen ta za a waye gari mu ma mun kafurta in ka duba littafin ibn qudama al-mughni mujallal nabi shafi na 508 ibn qudama yake walau ubiha da za a ce halal ne ginin masallaci akan kabari lam yal'anin nabiyyu man fa'ala da dai halal ne da annabi bai tsine ma wanda yayi ba inda a ce halal ne a hada kabari da masallaci ba shakka babu yadda za a yi annabi ya tsine ma wanda ya aikata ba zai yiwu ba wali anna fihi tabyi'an lil mali fi fa'ida sannan gina masallaci a makabarta ɓata dukiya ne wanda ba shi da wata fa'ida wa ifraqan fi ta'zim qubur sannan wuce iyaka ne wajen girmama matattu da suke binne a kaburbura ya zama ashbaha ta'zim al afnan yana kama da masu bautan gumaka yana kama da masu bautan gumaka wala ya dubu tikazun masajid alal kubur saboda haka ibn kudama ya ce ba daidai ba ne a riƙe masallatai a gina su akan kaburgura kaburbura ya ci gaba da cewa wali an da taksisar kuburi bi salati inda ha idan aka waye gari mutum yana keɓe sallarsa yana yi a makabarta akan kabari yushbihu ta'zim al-asnam bi sujudi laha sai yayi kama da yanda kafiran da suke yi kafiran da a zamanin jahiliya suna sujuda ma gumaka suna sujuda ma gumaka wa taqarrubi ilaiha suna kokarin kusantar gumaka suna kokarin kusantar gumaka su yi sujuda ma waɗannan gumaka saboda haka idan aka ce akwai akwai kabarin wani waliyi a masallaci za ka ga wani ya tashi daga wani guri nesa ya tafi wannan masallacin don yayi sallah don ya yi sallah don ya roƙi waliyin ya biya mar bukata kaga kenan sallar ba a yi ta domin Allah ba an yi ta ne don wannan waliyi sujudar da ake ba ta Allah ba ce sujuda ce ga wannan mamaci sannan roƙon da ake ba Allah ake roƙo ba ana roƙon wannan matacce sai ya zama yayi kama da abin da kafirai suke a zamanin jahiliya ce wa qadra waina nabci da ibadatul asnam ta'zimul amwat tarihin bautan gunki inji ibnu qudama a duniya farko bautan gunki masominsa shine girmama matattu daga nan da aka ana girmama matattu sai aka ce to ai ya kamata ma a yi hotonsu biki kazi suwarihim sai a yi gunkinsu ko a zana hotonsu wa masiha sai a ce to idan an taho sai a shafa wannan hoton sai a roƙi hoton ya biya bukata to daga nan kun sai aka ce ah, idan an zo a yi ma wannan hoton sujuda sai da aka wayi gari hatta cikin ka'aba akwai irin waɗannan zane-zane hatta na annabi ibrahim alaihi salam kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'imamu shafi'i a littafinsa kitabul ummi yake cewa eh, mujallar na farko shafi na 92 yana cewa wa akrahu an yu'azzama makhluqun ni na kyamaci a rika girmama wani halitta mutum halitta ne komai darajar mutum ko da ya kai matsayin waliyin Allah a matsayin halittan Allah ne yana nan a matsayinsa na halittan Allah al Shafi'i shafi'i yace ni na kyamaci a rika girmama makhluqi halittar Allah dan adam hatta yuji ala qabruhu masjidan har sai an mai da kabarinsa ya zama masallaci domin girmama malami shi ke sa a gina masallaci akan kabarinsa al'imamu shafi'i ya ce ni na kyamaci haka makhafatal fitnati alaihi abinda ya sa na kyamaci haka saboda ina jin tsoron fitina akan wannan kabarin wa alaman ba'dahu minan nasi wanda ya fara da kuma waɗanda za su biyo bayansa fitina za ta samu aqidar su al shafi'i yana da littafi sunan littafin kitabul umm a littafin nasa yake wannan bayani da kanshi waɗanda su ne manyan malaman sunna a zamanin farko al'imamun nawawi a sharhin sahihu musulun juz'i na biyar shafi na sha hudu da kuma littafin ta kitabun majimu ya yi magana iri ɗaya mujallar na biyar shafin 269 ya ce ƙalar ulama malamai suna cewa inna ma na biyu a nittikhadi kabrihi wa kabri gairihi masjidan abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ɗauki kabarinsa a rike kabarinsa a rike kabarin wani malami a mai da shi masallaci khawfan min al-mubalaga fi ta'zimihi saboda tsoron kada a tsananta wajen girmama shi kada a tsananta wajen girmama shi shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin akwai matsayin da Allah ya bashi kada a wuce shi kada a wuce da shi wannan matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wal iftinani bihi ya zama an samu fitina a dalilin kabarinsa faruba ma adda zalika ila al-kufri hakan yana iya kai mutum ga kafirci kana gani kamar ana iya girmama annabi Muhammad ta kowane abu to ta nan baka sani ba a dalilin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum kuma ya fita musulunci saboda shi annabi yana da iyakarsa kamar yadda annabawan farko a dalilin girmama su yahudawa suka kafirta nasara suka kafirta in ji manzon Allah saboda girmama annabin Allah ya sa aka koma bautan kabarinsa ana roƙonsa bukata a maimakon a roƙi Allah me aikin annabi shine isar da saƙon Allah illa iyaka wa yake da ikon biya ma bawa bukata shine Allah shi kadai sai aka waye gari a maimakon a roƙi Allah bukata sai ana roƙon annabawa wanda hatta yau kirista in yana addu'a ba safai yakan ce Allah ya bashi ba sai dai wa to abin da ke faruwa kenan an raba Allah da hakkinsa an maida shi ga wani annabinsa to abin da zai dawo ga musulmai shine maimakon a ce Allah ka bani arziki sai a koma cewa annabi ka bani ko kuma waliyi ka bani al-imam an-nawawi a littafin sharh sahih muslim da kitabul majmu' yace wa rubbama adda zalika ila al-kufri abinda mutum yake aikata wannan tana iya kai shi ya fita musulunci bai ma sani ba yana gani kamar shi yana girmama annabi ne bai san kuma ya koma shiga hakkin Allah mahalicin ba wanda Allah shi ya halicci annabin da kai ya turo annabi ya bashi aiki kai ma ya baka naka sai aka waye gari ka dauki hakkin Allah ka ba mu annabin Allah Allah ya kare mu kama jara li kaseerin min al-umam al-khaliya kamar yadda ya auku ga al'umomi da yawa waɗanda suka wuce walan mahtajati sahaba رضوان الله عليهم أجمعين وتابعون إلى الزيارة في مسجد رسول الله شنو الإمام النووي يبعد تاريخي يكاو تاريخي سبودا يتبتر مكة صحابان النبي صلى الله عليه وسلم بسو يرداء سنسابا وأبين منظر الله يهانا سؤلنا lokacin da duniya duniyar musulunci ta ƙara faɗi musulmai suka shiga addini da yawa ya zama dole sai an ƙara faɗin masallacin annabi a garin madina hina kasurar musulmuna lokacin da musulmai suka yawaita wamtaddati ziyadatu ila an dakhalat buyutu ummahatil mu'minina fihi ya zama dole sai an shigar da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam gidajen matan annabi a jere suke suna gefen masallaci ya zama dole sai an shigo da su an hada da su cikin masallaci sannan daga cikin matan annabi din nan akwai aisha Allah ya kara masa yarda wa minha hujratu aisha dakin aisha din nan nan ne madfinu rasulillah nan ne aka binne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi abi bakr wa umara radiyallahu anhuma da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da umar suna kabarin su yana cikin dakin aisha lokacin da sahabbai za su ƙara faɗin masallaci banau alal qabri hitana sai da suka fara gina katanga ainihi murtafi'a mustadira haula suka gina katanga rawun wanda ya killace kabarin gaba ɗayansa katangar da ba ta da kofa aka kewaye kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da umar li ya bahara fil masjid don kada ma in kana sallah ma ka hangi ainihin mm, ah, wato kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ilayhi al-awam wa yu'addi ila al-mahzur wanda hakan zai iya kaiwa ga abin da manzon Allah yayi ta tsawatarwa akai summa banau jidarain min ruk nayd al-qabri ash ash-shamaliyayn ta gefen arewa sai aka gina katanga aka gina katanga wa harrafuhuma katangan guda biyu hatta iltaqaya hatta la yatamakkana ahadun min istiqbalil qabri kabarin sai aka sashi aka yi masa katanga guda biyu katanga biyu nan sun hadu a ainihin kudu kudu da ainihin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ta arewa suka tafi baya sai da suka je karshen masallacin sannan suka haɗe yanda bayan da za a yi ka fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah zamanin sahabbai don raba mutane da abin da manzon Allah ya ta tsawatarwa a kai wannan ya nuna maka cewa sahabban manzon Allah babu shakka sun ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na raba masallaci da kuma ainihin kabari wanda in ka duba littafan malamai da yawa kamar shekul islam ibn taimiyya ibn al-qayyim al-jawziyya da akwai muhammad bin abdul wahab kenan fathul maji wanda mun yi karatun matsalan nan a littafinsa kamar majmu'u fatawa in ka duba mujallar na 27 shafin 502 ya yi magana a kan wannan matsala da taifirul aziz hamid sharhi na kitabu tauhid <clears throat> na suleiman bin abdullah bin muhammad bin abdul ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala a littafinsa sa igafatul lahafan igafatul lahafan a mujallar na farko shafin 189 ya yi magana a kan abinda muke magana a kai shine meye hikimar da ta sa annabi ya hana a gina masallaci akan kabari meye hikima ya zama malamai na da fahimta biyu na ɗaya zahiri abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine kada mu kwaikwayi kafirai waɗanda suka gabata wannan shine hikima domin idan mun yi abin da suka yi za mu jawo makan mutsinuwar Allah kamar yadda suka jawo makawunansu <clears throat> na biyu shine kamar yadda alimamu shafi'i ya faɗa cewa dalilin da ya sa annabi ya hana a gina masallaci akan kaburbura saboda kabari yana da najasa saboda kasan kabari kasa ce da ta garwaya da naman jikin dan adam da kasusuwa da sauransu saboda haka wuri ne mai najasa in za ka yi sallah a wurin kamar kana sallah ne akan najasa sai Ibnu al-qayyim ya yi ta hakikin wannan matsala a littafinsa igasatul lahfan mujallal na farko shafin na 189 yace wa bil jumla faman lahu ma'rifatun bi wa asbabihi wa zara'ihi duk wanda ya san abin da ake kira shirka da hadarinsa shirka da hadarin da hanyoyin da ake fada masa da abin da shirka ke iya kaiwa shirka tana haifar da abubuwa da yawa wanda ya san wanda ya lakanci al'amari na shirka ya sani da ya tattaro hadisan nan da muka yi magana tsawatar wanda annabi yi game da cewa kada a hada makabarta da kabari idan ka tara hadisin wuri guda ka fahimci me manufar mazan Allah in ka hada hadisan wuri guda ka fahimta yace fahima fahimar rasul sallallahu alaihi wasallam maqasidahu jazama jazman la yahtamilu an-naqiba anna hadhihi al-mubalagha min al-la'n wan bi sigatay in ka duba cikin hadisan akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni an hakum an zalika na hana ku yin haka wannan lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kaga babu shakka yana mana ishara ne da cewar sallar ba wai an hana saboda musamman najasa bane da tsinuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wanda ya gina eh, kabari a eh, masallaci akan kabari bal huwa li ajli najasati shirkin lahika bi man asahu abinda ya sa manzon Allah ya tsinuwa ya tsawatar kada a gina masallaci akan kabari saboda gina masallaci akan kabari zai iya kaiwa ga shirka ga Allah shine hikima to haka wannan shine ainihin dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci akan kaburbura wa amma bi anna al-illa hiya an-najasa falaysa bi sahih kamar yadda al'imamu shafi'i ya faɗa cewa najasa ƙasar makabarta najasa ce wannan shi ne dalilin da ya sa annabi ya ce kada a gina masallaci a wurin wannan ba daidai bai inganta ba wannan fahimta ba ce inganta ba dalilin da ya sa malamai suka ce fahimtar ba ta inganta ba saboda a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu an samu labari annahu salla ala qabrin salata jinaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar jana'iza a makabarta a gefen kabari a gefen kabari ya yi sallar jana'iza to sai malamai suka ce idan ana magana cewa kasar makabarta na jasa ce to duk malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa sallar jana'iza da kowace sallah huruminsu ɗaya ne su ɗaya ne misali ba bayyuwa kai sallar jana'iza baka da tsarki bai yiwa kai sallar jana'iza kana da eh, janaba dole a samu kana da tsarki kana da alwala da sa'u wannan duka malamai suna sun ittifaki akai in ka duba al-muhalla na ibnu hazmi mujallal na 28 da kitabul musannaf na ibnu abi shayba a mujallal na 379 da ilamul muwaqqi'in da ibnu al-qayyim al-jawziyya a mujallal na 365 da kitabul insaf haka kitabul furu hatta bidayatul mujtahid littafin ibn rushd na mujallar na farko shafin 238 malamai na cewa da sallah da muke yi sallolin farilla da sallar jana'iza hurumin su ɗaya ne hurumin su ɗaya ne bayyuwa ka tsaya akan najasa kai sallar jana'iza kamar yanda bayyuwa ka tsaya a najasa kai sallar farilla saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a makabarta ya sallar jana'iza ya gwada cewa kasar gurin ba na jasa bace Allah ya sa mun gani kai malaman sunna kamar al-Imam Malik al-Imam Malik yana cewa sallah a makabarta sallah a makabarta tana inganta sallah a makabarta tana inganta ko malamai da yawa sun tafi akan wannan fahimta in ka duba littafin al-mudawwanatul kubra mujallad na farko shafi na 90 haka ma kitabut tamhid sharhin muwatta na ibnu abdul barri a mujallad na biyar shafin 334 da littafin almugni na ibnu qudama a mujallad na biyu shafi na 71 sallah a makabarta tana inganta akwai wannan shine fahimtar al-imam malik wanda kuma akwai malamai da yawa wadanda suka bi wannan fahimtar tashi sallah a makabarta tana inganta saboda kasar makabartan ba najisa bace tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kanta yayi sallar jana'iza to me yasa annabi ya hana a gina makabarta a kai ba wai saboda gurin najasa ne ba a'a saboda idan za a haɗa kabari da makabarta to babu shakka za a koma bautan wannan kabari a bar bautan Allah amma ba wai saboda ainihin kasan ita ce najasa ba Allah ya samu gadi matsala ta uku menene hukuncin masallacin da aka gina shi akan kabari <clears throat> ko masallacin da aka shigar da kabari cikinsa a nan malamai suna kasa matsalan kashi uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci akan kabari to idan aka samu wannan masallaci an gina shi akan kabari menene hukuncinsa shi masallacin malamai suna kasa wannan matsala kashi uku hali guda uku na ɗaya shine ayyubun masjid awwalan ya kasance dama can akwai masallacin tun farko akwai masallaci a wuri thumma yudkhalu fihi hilkabru daga baya wani mutum ya mutu ana ganin waliyi ne sai aka ɗauki gawansa sai aka binne a cikin masallacin kaga kenan aslan akwai masallacin daga baya wani ya mutu sannan aka shigar da shi masallacin to adan malamai suke cewa idan binne shi bai daɗe ba binne wannan mutumin bai daɗe ba yajibu jibu na wa izalatuhu an masjid yani tamaman dole ne musulmai su sake tona kabarin wannan malami wannan waliyin Allah da ake gani wannan musulmi a tone kabarin a fitar da shi a kai shi makabarta abin idan malamin ne ya bada wannan wasiya cewa in ya mutu abin da shi a cikin makabarta malamai suna aiki da hadisin sa'id bin zaidin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa li irqi zalimin haqqun laisa li irqi zalimun haqqun wato azzalumi zufansa ba shi da haƙƙi zufansa ba shi da haƙƙi azzalumi zufansa ba shi da haƙƙi in ji manzon Allah wato wannan eh, maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya zama kamar ka'ida ce wacce malaman fiqh suke amfani da ita misali misali mutum ne ya samu filinka sai ya gina gida a sai ya gina gida a kai asali ba filinsa ba ne ka ne ya je gina gida a kai idan aka je shari'a sai ce to a biya shi kudin ginin da ya yi sai a ɗauko mar hadisin manzon Allah laisa li irqi zalimin haqqun zufan azzalimi ba shi da haƙƙi wato yayi aikin banza tunda yayi gini a kan filin da ba nashi ba to wahalar wahalar banza ce ba za a biya shi wannan haƙƙin ba to haka malamin da zai ce in na mutu ku shigar da gawa na cikin masallaci ba shi da wannan hurumi saboda manzon Allah ya ce haramun ne a gina masallaci kan kabari saboda haka wannan wasiyar tashi ba ta da tasiri sai a yi watsi da wasiyar a tone kabarinsa a fitar da gawan a sake binne ta a makabarta wannan idan kabarin bai riga ya rube ba kenan wannan shine hali na farko amma idan ya zama kabarin nasa ya dade da aka binne shi a masallacin duk da cewa masallacin ne farko a gina daga baya aka shigar da kabarin wani mutum a ciki kuma ya zama abin ya dade ya riga ya dade Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah littafi Majmu'u Fatawa mujallal na 22 shafin 195 ya ce wa annahu la yajuzu dafnu mayyitin fi masjidin ka'idar ita ce ba daidai bane a binne wani mamaci a cikin masallaci fa in kana al-masjidu qabla dafni idan masallacin shine farko kafin a binne wani a cikinsa guyera sai a raba su sai a raba su shine guyera a canza mahallin wanda aka binne shi a cikin masallacin hanyar canzawan guda biyu ce imma bi taswiyatil qabri idan kabarin ya dade ya zamanto ana tunanin idan an tone ma a samu ba za a samu gawar a kwance ba ta riga ta rufe sai kasusuwa to a nan ba za a tone ɗin ba bi taswiyatul kabri sai a baje ƙasar kabarin a yi daɗe a kanta a manta da ita a yi shimfiɗa kaga kenan babu kabarin babu labarinsa wa in ma bi nafshihi in kana jadida idan ko bai daɗe da binnewa ba to dole ne a tone gawan a fitar da ita zuwa bayan gari wa in kana al-masjid buniya ba adal kabri idan kuma ya kasance ai kabarin ne aka fara binnewa mutum da ya mutu aka binne shi a guri ga wato kabarin ne farko sai da ya mutu sannan aka gina masallaci a kai wancan masallacin ne farko sannan aka shigar da gawa aka shigar da kabarin wani a ciki wannan kuma ya ce a kabarin ne farko daga baya aka gina masallaci a kai fa'in ma an yi zalin masjid ka'idar ita ce a rushe masallacin da aka gina daga bayan tun da kabari ne farko wa imma an tuzala suratul qabr ko kuwa kabarin da ke wannan guri a kawar da alama ta a baje kabarin fal masjidul ladhi ala al qabr la yusalla fihi fardun wala naflun fa innahu manhiyun anhu matukar akwai kabari a masallaci to ba a sallan farilla ko ta nafila saboda manzon Allah ya hana saboda ka inda zaka ce a tone kabarin ko da kashin ya rube ko da gawar mamacin ta rube a cikin wannan kabari da aka binne a masallaci a tone a fitar da kasusuwan a binne wani guri nan ma baka saba wa ka'ida ba domin malaman suna da yawa sun yi bayani akan haka wannan shine hali na farko hali na biyu an yakuna al-qabru qarwu bi awwalan wato ya zama kabarin ne farko sannan masallaci ya zo kabari ne farko kabari ne farko wani ya rasu an binne shi da aka binne shi sai aka ga ya kamata a gina masallaci a kai to a kan wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke magana shine ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida asali kabari ne an samu na annabi sai kuma aka gina masallaci a akai kaga kabarin shine farko masallaci yazo daga baya shine abin da shekul Islam ya faɗa yake to a rusa kabari a rusa masallacin tunda kabari ya riga shi zuwa idan masallaci ne farko a tone kabarin tunda masallaci ya riga shi zuwa wato ba su haduwa wanda shi ne matsala ta farko wanda kuma babu shakka in ka duba rayuwar mu a yau abu ne wanda yana aukuwa a sassa da dama na duniya mutane ba su rabu da abin da mazan Allah ya hana ba ba su bar abin da mazan Allah ya hana ba akwai mutumin da shi ya gwammaci ya ziyarci kabarin malami a wani masallaci akan ba ya tafi aikin haji saboda gani yake hurumin wannan kabarin ya fi daraja akan aikin hajjin da zai ya sauke farilla Allah ya kare babu shakka sallah a irin wannan masallaci haramu ne li'anna al-masjida zatuhu muharram wa yajibu hadmuhu wajibi ne a rusa masallacin da aka gina shi a bayan kabari ya riga shi wato ya zama an riga an binne wani mamaci daga baya sai aka gina masallaci akai to wajibi ne a rusa masallacin wannan in ka duba majmu'u fatawa in ka duba al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafi na 67 tafsir al-aziz al-hamid shafi na 704 do zaka gani hali na uku kaga hali na farko shine masallaci ne farko kabar yazo to za a tona kabarin a bar masallacin na biyu kabarin ne farko masallaci yazo sai a rushe a rushe masallacin a bar kabarin to hali na uku shine a gina kabarin tare da masallacin a lokaci daya wannan babu shakka shine wanda malamai suka ce duk wanda ya yi sallah a wannan masallacin bayi da sallah saboda idan mutum ya mutu da aka binne shi ranar binne shi aka gina masallaci ya gwada cewa masallacin an yi don a yi ne a bauta ma malamin ne kaga ya nuna an yi masallacin saboda bautan malamin ne don haka ya sa malamai ke cewa wannan ya fi muni yana iya kai mutum ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa yana cewa falawu bi al-masjid wal qabr ma'an lam yajuz wa lam yasihh al-waqf wa la salatu da za a hada kabari da masallaci a lokaci guda to abinda aka yi bai inganta ba idan ma wakafi mutum ya yi na dukiyarsa wakafin bata inganta ba sannan sallar da aka yi a masallacin ma bata inganta ba in ka duba sharhu muntahal iradat mujallar na farko shafin 164 da littafin ibn qayyim jawziya da ake ce mazadul ma'ad wannan yana bisa ka'ida ne na usul ka'ida ta usul da ake cewa taglibul habari alal ibaha taglibul habari alal ibaha idan halal da haram suka hadu sai a ɗauki haram a bar halal idan haram da halal sun haɗu sai a ɗauki haram a bar halal saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai za na kuma an shay'in fajtanibu idan aka ce annabi ya hana to babu zaɓi dole ka bar wannan abin annabi ya hana to babu zaɓi dole ka bar abin idan annabi ya hana sai aka samu kuma an haɗa wurin sallah da abu to dole ka bar wannan sallah saboda manzon Allah ya hana wannan ka'ida ce ta usul in ka duba nailul autar na al-imam shaukani yana mujallal na biyar shafi na 112 da kuma al-ashbah wa nadair littafin al-usul na al-imam suyuti haka rawdatun nadir na ibn qudama mas'ala ta hudu ita ce hukuncin sallah a makabartan sallah a ainihin masallaci da aka yi a makabarta wanda mun yi magana cewa al'imamu malik yana cewa sallar tana inganta la'akari da hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur manzon Allah ya la'anci mata masu ziyartar kaburbura wal muttaqizina alaiha al masaji mata masu yawaita ziyartar kaburbura masu yawaita ziyartar kaburbura da waɗanda ke rikon fitilu su kai kaburbura da waɗanda ke gina masallaci akan kaburbura annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu yin haka a dan sallah idan aka ce sallah a makabarta tana zuwa da ma'ana kashi biyu sallah a makabarta tana ɗaukar ma'ana kashi biyu ma'ana ta farko ita ce sallar jana'iza akwai sallar jana'iza akwai sallar farilla sallar jana'iza sallah ce sallar farilla ita ma sallah ce saboda haka idan aka ce menene hukuncin sallah a makabarta menene hukuncin sallah a makabarta wannan sallah tana da ma'ana biyu na farko ita ce sallar jana'iza idan ana nufin sallar jana'iza a makabarta wannan ittifaqan malaman sunna sun ce halal ne halal ne a yi sallar jana'iza a cikin makabarta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi manzon Allah yayi tunda manzon Allah yayi a nan babu shakka halal ne ba wani malamin da zai ce abin da bayi da kyau halal dai a sallaci mamaci a cikin makabarta amma inda malaman sunna fahimtar ta saba ita ce inda fahimtar ta saba ba wai sallar a makabartan ne damuwa ba kafin abin ne ittifakan halal ne amma bayan an binne gawan fa bayan an binne gawan ai sallah akan kabarin sunan da inda fahimta ta saba al-imam shafi'i yana cewa yusalla alaihi ma lam ya'lam ma lam yu'lam annahu qad baliya wa in kana qad sulli Alayhi, za a yi ta masa sallah ko da an riga an yi sallar gawar shi misali shine an sallaci wani mamaci da ya rasu a garin nan sai zama yan uwansa sun taho daga wani gari suka ce a kai su makabarta a kai su ga kabari sai suka ga da su yi masa sallah al-imam shafi'i ya ce ayi in ba wasu sun zo su ma su yi in wani tawagar ta zo ita ma ta yi amma sharaɗin shi ne gawar ta ruɗe. idan kwanakin mutuwan ko daɗewar mutuwarsa ta kai a ce gawarsa ta ruɗe, to ya kamata a daina wannan sallah ya kamata a daina wannan sallah saboda abin da ke amfanar mamaci akwai sallah akwai addu'a to sai a koma addu'a gare shi Allah ya mar gafara Allah ya mar rahama amma in dai sallah ce babu laifi a yi masa ko da bayan wasu sun yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah ya sa mun gane saboda manzon Allah ya sallaci wata mata da ta rasu a kan kabarinta bayan kuma an riga an mata sallah kaga ya nuna cewa ba laifi bane don an maimaita jana'izar wani mamaci bayan an binne shi amma al-Imam Shafi'i yace ana la'akari da rubewar gawan idan gawar bata riga ta rube ba za a yi tai amma sauran malaman sunna banda al-Imam Shafi'i ba sa ganin haka ya kamata inda aka ce yan uwa suna nan inda aka yi sallar jana'iza ko wasu daga ciki to bai kamata a sake sallar wannan gawan ba ainihin waliyin mabace saboda ada la'akari da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Allah subhanahu ta'ala ya ce aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah da yawan nan sallar ta jana'iza bayan an binne ita wannan ita wannan mace manzon Allah shugaba ne na al'umma shi waliyin kowane musulmi ne ba shi da labarin ita wannan mata ta rasu don haka yasa yace a kai shi ga kabarin ta mata sallah bayan sayyidina bayan manzon Allah ya rasu babu labarin sayyidina Abubakar yayi haka ko Umar ko Usman ko wani kaga ya gwada cewa waliyin mutum waliyin mamaci yana da damar ya sake yin sallah gawa idan baya nan aka yi wannan jana'iza saboda annabi sallallahu alaihi wasallam waliyi ne ga kowane musulmi wannan dalili yasa ya maimaita sallar sama wannan kabari Allah ya sa mun gaje saboda haka amma idan ya zama lokacin da aka yi sallar jana'iza din akwai yan uwan mamaci lokacin da aka sallar gawa an je an binne gawan to ko da wani ya zo bai kamata ya sallar wannan sallar jana'izar ba sai dai ya yi masa addu'a ya yi magawar addu'a kawai a nan idan ya kasance yan uwa ba sa cikin waɗanda suka yi sallar jana'iza daga baya suka zo gari suna iya zuwa su zo eh, kabarinsa su yi masa sallah al'imamu abu hanifa ya ce har zuwa kwana uku daga mutuwa al'imamu malik ya ce idan dai an binne mutum ba a masa sallah ba to za a sake za a yi masa sallah ɗin idan yan uwansa ba sa gurin za su yi masa a wannan kuma komi daɗewa al'imamu ahmad bin hanbal yana cewa yusalli alaihi alwali in lam yakun salla idan ya zama dan uwansa bai jibintarsa bai yi sallah ga gawar bai na iya zuwa yi sallah ma ainihin kabarinsa kuma komai dadewa anan ana la'akari ne da ainihin yan uwan mamaci ba kowaye ke da damar ya tafi makabarta ya yi magawar da aka riga aka yi masa jana'iza sallah ba wanda in ka duba al-ifah littafin ibn hubaira mujallar na farko shafin 147 da littafin almuhalla mujallar na biyar shafin 141 game da maimaita sallah ga wanda ya riga ya mutu wannan malamai sun yi magana akai amma muhimmin abu da ya kamata mu lura da shi a nan shine malamai sunna sun yi ittifaki akan cewa halal ne a yi sallar jana'iza a makabarta wannan shine muhimmi halal ne a yi sallar jana'iza a makabarta domin ita ma sallar jana'iza salatun yushtaratu laha ma yushtaratu li salawatil ukhra duk wani sharaɗi da yake sallar farilla yana cikin sallar ta jana'iza ba a sallar jana'iza babu tsarki ba a sallar jana'iza babu alwala da sauransu wannan abinda malaman suna sun yarda da shi saboda haka ana sallar jana'iza a makabarta matsala ta biyar ita ce wace sallah ce ba a yin ta a makabarta ita ce sallah ta farilla banda sallar jana'iza in dai banda sallar jana'iza to duk wata sallah ba a yin ta a makabarta bana shine nau'i na biyu na sallah wacce ake a makabarta sallar jana'iza ana iya yin ta a makabarta amma wata sallah kuma daban fa a nan malaman suna sun kasu kashi biyu kai eh, na ɗaya as-salatu fil maqbara sahiha ma al ba kyau duk an yadda babu kyau yi sallah a makabarta babu kyau amma shin idan an yin fa nan ne malamai fahimta su ta saba ba kyau ayi sallah a makabarta me yasa aka ce babu kyau saboda hadisan da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci akan kabari ai ba wai ginin bane damuwa abinda ake a cikin gini shine muhimmi ba wai ginin masallaci ne ake la'akari da shi ba me ake a masallaci sallah sallar ita ce abinda annabi ke ishara da shi saboda haka idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci akan kabari me yake nufi ya hana a yi sallah a makabarta ba wai masallacin ne damuwar ba sallar ita ce annabi yake ishara da ita saboda haka a nan idan aka samu an yi sallan a makabarta idan aka samu an yi sallan a makabarta misali mutum ya je makabarta ya yi alwala ya yi sallah sallan farilla ba sallar jana'iza ba ina hukuncin sallan malaman suna gaba ɗaya sun yarda cewa sallan ba a kyauta ba da aka yi ta inda aka saba shi ne shin sallar ta inganta ko bata inganta ba na ɗaya wanda su ne akasarin malaman sunna sun ce sallar ta inganta in an yi ta a makabarta amma ba a kyauta ba ne ake nufi da ma'al an yi abin da ake kiransa makaruhi idan dai sallar sharaɗi an yi ta khalisan lillahi ta'ala fi ardin tajuzu salatu fiha an yi ta da ikhlasi ba wai an yi sallar don a bautawa waɗanda ke kwance a gurin ba an yi sallar saboda lokacin sallah ya yi misali an je makabarta ana jana'iza sai lokacin sallar magariba ya ko lokacin sallah ta la'asar ko isha'i to sai aka yi alwala aka yi sallah sallar da aka yi an yi ne saboda Allah saboda lokacin sallah ya yi ba domin a bauta ma waɗannan matattun ba to sallar da aka yi an yi makaruhi amma sallar ta inganta wani shine abin da galibin malaman sunna suka ɗauka amma duk da haka malaman suna suna cewa kar a yadda in za a yi sallan a fuskanci kaburburan a ɗauki a dubi wani filin da zai zama an ba ma kaburbura baya ko dama ko hagu ba dai an sa kaburburan a gaba ba saboda me saboda ƙoƙarin kauce ma tarko na shedan yan bagil musalli an yajtani ba istiqbal al-qabri ma wasa'ahu zalika mutum ya dage ya yi kokari ya ga cewa bai fuskanci eh, kabari ba a lokacin da zai yi wannan sallah wannan in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallad na biyu shafi na 73 kashaful qina mujallad na farko shafin 294 eh, hatta hashiyatu ibnu abidin yana mujallad na farko shafin 380 la ba'sa bi salati fiha babu laifi don an yi sallah a makabarta idza kana fiha mawdi'un uidda lis-salati idan ya zama akwai wani guri da aka tanada saboda sallah din walai fihi qabrun wala najasa a wannan gurin ya zama babu kabari babu najasa ba laifi don an yi sallah a gurin galibin malaman sunna wannan shine fahimta na farko in an yi sallah a makabarta an saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sallar ta inganta daga cikin masu wannan fahimta akwai al-imamu malik in ka duba littafin al-mudawwanatul kubra a mujallar na farko shafi na titin yana cewa kana malikun la yara ba'san bi salati fil maqabiri al-imam malik baya ganin akwai laifi don an yi sallah a makabarta wa huwa idza salla fil maqbara shi kansa al-imam malik yakan yi sallan a makabarta amma idan zai yi kana al-quburu wa kana al-quburu amamahu wa khalfahu wa an yaminihi wa an yasarihi bai ganin akwai matsala al-imam malik samsam bai ganin akwai matsala dan an yi sallah a tsakiyar kaburbura malik yana cewa la ba'sa bis salati fil maqabiri har ma al-imam malik yace balagani anna babu ashabi rasulillah kanu yusalluna fil maqbara labari ya iso garin cewa an samu wasu sahabban annabi waɗanda suke sallah a makabarta al malik yana faɗin haka saboda haka babu laifi don an yi sallah a makabarta al shafi shafi'i a littafin sa kitabul umm kitabul umm mujallal da farko shafin 92 yace wal maqbaratu al mawdu'u alladhi yuqbaru fiha al ammatu wurin da ake binne jama'an gari shine makabarta inji al imam shafi wa dhalika kama wusifa mukhtalif mukhtaliqa at mauta wannan kasan makabarta din tana garwaye da ainihin wato naman mamata waɗanda suka ruɓe waɗanda aka binne a gurin wa amma sahara saboda haka shi al-imamu shafi yana bambanta makabartan da ya kamata a ce za a yi sallah a ciki da wanda bai kamata a yi ba idan makabarta ya zama an taba tonewa don babu laifi misali makabartan gari idan ya cika bayan an ɗauki shekaru masu yawa waɗanda ake ganin cewa kaburburan da ke ciki sau riga sun rube ba laifi a sake ɗauko biso bizna mamata ɗin daga farko a sake tonewa ana binne mamata ana tonewa ana binne mamata wannan makabartan a sake amfani da ita to al-imam shafi yana cewa anan makabarta biyu kenan wannan makabartan da ya zama an taba tone ta an sake binne mamata wato an tono kasar da ke kwance a kasar da ke ainihin yake dauke da nama da kuma kasusuwan mamata an juyo shi ya dawo sama saboda idan za a binne wani dole sai an tono kasa to kuka kasan da za a yi a sake binne wani mutum ya zama kasar gaba ɗaya fil wato ainihin na ciki an fito da shi waje to ya zama kenan kasar gaba ɗayanta akwai najasa saboda haka shi a irin wannan makabarta da ya zama an sake maimaita bito a cikinta bai kamata a yi sallah a wurin ba amma idan kamar a daji ne lam yuqbar fiha qat makabarta ce da ba a taɓa binne kowa ba fili ne ya zama an binne mutum ɗaya mutum biyu a jere ana tafiya yace wannan babu laifi babu laifi tunda lam yuharrak alqabru ba a riga an an wato an tone wannan kabarin ba falau salla rajulun ila jambi zalikal kabri a irin wannan makabarta wanda yake sabon fili ne da ake binne mamata inda zaka zo da darduma ka shimfida a kusa da jikin kabari inji al-imamu shafi'i aw fawqahu kai koda an yi kuskure ya zama a saman makabarin kai sallah yace karintu lahu ni dai a matsayin kai makaruhi ne walam amurhu yu'idu ba zan ce ka take wannan sallar ba wato wannan waɗannan malamai wanda galibin malaman sunna suna cewa sallar a makabarta tana inganta amma makaruhi wannan shine fahimta na farko fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda al-Imam Ahmad shine aka samu kauli guda biyu wurin sa wanda fahimta ta farko tana tare da sauran malamai fahimta ta biyu kuma yana cewa sallar bata inganta ba wanda shine alqawlu sadi yani hurmatu salat wa hiya gairul ja'iza bil maqbara idan aka yi sallah a makabarta wannan sallar bata inganta ba wannan shine fahimta na biyu fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal kenan don haka yasa idan kana yawaita karanta littafai na mazhabar al-Imam Ahmad zaka rika ganin cewa sallah a makabarta bata inganta ba amma ba wai ita ce fahimta mafi inganci ba wannan fahimta fahimta ce ta al'imamu ahmad bin hanbal kuma fahimtar ma guda biyu ce aka samu daga al'imamu ahmad ya yi fatawa da cewa babu laifi don an yi sallah a makabarta yana tare da sauran malaman sunna sannan an samu fahimtarsa cewa sallar bata inganta ba in ka duba littafai na masabata al'imamu ahmad kamar kitabul insaf mujallar na farko shafin 489 da kashaful qina' littafin al-imam al-bahuti mujallal na farko shafin 294 ka gani me meye hujjan kowane sashi wannan sashi sashin mafi yawan malamai sun ce bai kamata a yi sallah a makabarta ba amma idan an yi sallah ta yi mafi yawa alimamu malik alimamu abu hanifa alimamu shafi wani kauli na alimamu imam ahmad bin hanbal kaga ya nuna ba kyau a yi sallah a makabarta amma idan an yi sallah ta inganta ba za a sake ba fahimta ta biyu ita ce ta al'imamu ahmad shi kadai yana cewa sallar ba ta inganta ba to akasarin malamai suna kafa hujja ne da hadisin abu zarar gifari wanda mun karanta hata a wancan mako annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ju'ilat liyal ardu kulluha masjid manzon Allah yana cewa duk duniyar nan Allah ya maida min ita a matsayin masallaci wurin sallah ne wa tahuran kuma abin tsarki ne al'arbu kulluha wanda shi ne mahallu shahi al'arbu kulluha masjid duniya gaba ɗayanta wurin ibada ne saboda haka ware makabarta wannan wato bai samu inganci ba kamar yadda aka samu hadisan abu zarar gifari wannan khususiya ce ma ta al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda banda annabi babu wani annabin da aka masa wannan kyauta aka ce duk inda sallah ta same ka ka tsaya ka yi a kowane bigire a kowane wuri sallah ta same ka ka tsaya ka yi ka duba kitabun tamhid sharhin muwatta na ibn abdulbarri mujallar na biyar shafi na 220 ibn abdulbarri ya ce fafaba iluhu sallallahu alaihi wasallam falalar annabi muhammad falala ta annabi sallallahu alaihi wasallam lam tazal tazdadu ila an qabadahu allah falalar annabi karuwa ta dinga yi har zuwa ranar da manzon Allah ya bar duniya wato falalar annabi ba raguwa ta yi ba karuwa ta dinga tana ta karuwa har dai Allah ya amshi ransa Ba min ha na naqu saboda haka ibnu abdul yace mu muna cewa alamar falala ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya masa kyauta duk duniya ko ina wurin sallah ne kuma kowane bigire kana da damar ka yi taimama da shi la ya juzu alaiha nasu walal istithna walal nuqsan babu wani abin da aka rage babu wani hukunci da aka shafe don haka babu wani wuri da ake warewa don haka yasa malaman sunna suke cewa a ko ina mutum yayi sallah idan yayi ta daidai ana fatan Allah subhanahu wataala zai karba matukar wannan gurin akwai tsarki wannan shine sharadi amma al imamu Ahmad bin Hanbal sai ya ce eh babu shakka hadisin abu zar al-gifari annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ardu kulluha masjid ju'ila li al'arbu ardu kulluha masjida Allah ya bani duniya gaba ɗaya kowane bigire na ƙasa wurin sallah ne to sai mu dawo kuma hadisin abu sa'idin al-khudri inji al-imam ahmad hadisin abu sa'idin al ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ardu kulluha masjidun illa al-hammam wal maqbara manzon Allah ya ce duniya ko ina wurin sallah ne amma banda toilet banda makabarta saboda haka tunda annabi yake banda makabarta wannan shine mahallu shahid illa al maqbarata wal hammama banda makabarta banda toilet anan idan mutum yayi sallah a makabartan wannan sallah kai tsaye sai ka ce bata inganta ba kaga shi ma yana da nashi hujja shi ma yana da nashi hujja akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana makabarta ya ce ba a sallah a ciki nan saboda haka tun da manzon Allah ya keɓe makabarta min al'arzi sali li salati wa haza ya dullu ala annal makbara la tasihu fiha salatu gaira salatin jinaza in ba sallar jana'iza ba ba a sallah wata sallah a makabarta akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata masu yawaita ziyartar kaburbura da mutanen da suke gina masallaci akan kaburbura da waɗanda suke kai fitilu kan kaburbura wannan ma mahallu shahid alai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu gina masallatai akan kaburbura kaga kenan wanda yayi sallah a makabarta yana tare da tsinuwar Allah saboda haka yana daga cikin hujjar al'imamu ahmad bin hanbal don haka waɗannan sassa na malamai suna kashi biyu kowa yana da nasa hujja babu shakka amma akasarin malamai suna cewa sallah a makabarta ba daidai ba ne amma kuma idan an yi ta ta inganta akasarin malaman sunna wanda kuma saɓanin nan ba wai daga yau ba ne tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin al na ibnu qudama mujallad na biyu shafin bakwai yana cewa wa man ruwiya anhu annahu kariha salata fil maqbara daga cikin sahabbai waɗanda ba sa son ayi sallah a makabarta akwai sayyidina ali akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin umar akwai ata'u wanda tabi'i ne akwai al-imam an-nakhai da kuma ibn al-munzir sannan ga al-imam ahmad bin hanbal waɗanda waɗannan duk suna kyamatar ayi sallah a makabarta Ah, duk da cewa al'imamu ahmad shi kansa yana da fatawar da ya bada wacce ta dace da mazhabar al'imamu malik da kuma mazhabar ta al'imamu abu hanifa wal imamu shafi mafi inganci shine babu shakka sallar tana inganta idan an yi ta a makabarta matukar wurin da aka tsaya aka yi sallan yana da tsarki matukar wurin da aka tsaya aka yi sallan yana da tsarki sallar tana inganta babu wato hujja wacce take nuna bacin sallar mutumin da ya yi sallarsa a makabarta babu wata hujja mai gamsarwa da take nuna cewa sallar ba ta inganta ba sai dai bai kamata a yi sallan ba malamai suna cewa sai kawai mutumin da ya fuskanci kabari ya yi sallah da gangan saboda bautan wannan wanda ke cikin kabarin wannan shi yasa malamai ke cewa abinda ke bambanta hancin sallah ana fuskantar kabari shine samun katanga misali da a ce akwai katanga na makabarta sai ka hito bayan katanga kai sallah ko da kana fuskantar makabartan sallah ta inganta don abin da sahabbai suka yi makabarin annabi kenan sun gina dogayen katanga suka killace kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> daga ainihin masallaci don haka idan aka samu akwai katanga tsakani to wannan babu laifi don an yi sallah kuma ko da a ainihin masallaci ne zama akwai kabarin da aka binne inda shekul islam ya faɗa a baje kasan kabarin idan bai yiwu ba to in dai akwai katanga a tsakani babu laifi matsala ta karshe ita ce sallar jana'iza a cikin masallaci wanda shi ma yana da alaƙa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sallar da manzon Allah ya hana a makabarta bai hada da sallar jana'iza a masallaci ba akwai bambanci a tsakaninsu saboda wasu suna kuskuren haɗa su sallah a makabarta iri biyu ce sallah ta jana'iza wannan babu laifi sallah ta farilla wannan shine haramun ko da ta nafila ce in dai ba sallar jana'iza ba ce to amma sallar jana'izan kanta a cikin masallaci nan malamai suna cewa halal ne a yi sallar jana'iza a cikin masallaci ba laifi don an yi sallar jana'iza a cikin masallaci kamar yadda aka samu daga al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal galibin malaman sunna wannan shi ne abin da suke fatawa a kai in ka duba a tamhid na ibn abdulbarri kitab al'ummu al'imamu shafi littafin al-majmu sharh muhazzab na al'imamu nawawi ilamu sajid littafin al'imamu zarkashi da kuma kitab al-furu ibn muflih almajirin shekul islam ibn taimiyya wanda yana cikin littafai da suke bayani akan fikihu na mazhabar al-imam bin hanbal haka nan kitabul insaf amma akwai kashi guda na malamai waɗanda suke ganin babu kyau a yi sallar jana'iza a masallaci babu kyau ba kyau a yi sallar jana'iza a masallaci la ta salatul jinaza alal bil masjid wannan shine mazhabar al alimamu Abu Hanifa al’imamu Abu Hanifa ke ganin bai kamata yi sallar jana'iza a masallaci ba amma sauran malaman suna duk sun ce ba laifi sallar tana inganta a shiga da gawa cikin masallaci a yi mata salla wannan ba laifi ba ne a shiga da gawa cikin masallaci a yi mata salla wannan ba laifi ba ne abinda ake la'akari da shi a zamanin da a zamanin da abu ne mai wahala a magance wato mugunya da ke fitowa daga jikin mamaci gawa saboda wata gawan tana fitar da mugunya abin nan tana zubar da jini ko guba da sauransu to idan aka har a gama jana'izar ta zaka ga ko da jini ko wani abu na zuba daga jikin gawa a dalilin haka yasa malamai suke hana a shigar da wannan gawa cikin masallaci a zamanin da ne amma yanzu ci gaban da aka samu na zamani na yanzu ci gaban da aka samu da ilimi na likitanci komi lalacewar gawa akwai tsaro da za a mata wanda zai zama ba a samu warinta ba ba a samu wato wani mugunya yana zuba ko jini yana fita daga jikinta yana diga ba har a gama jana'iza din saboda ci gaba da aka samu a yau don haka cewar bai kamata a shigar da gawa cikin masallaci ba wannan kamar a yanzu ba shi da wata ma'ana matukar dai gawan tana da tsafta amma idan ya zama gawon tana fitar jini ba shakka bai kamata ba kamar misali akan samu idan an yi accident mummunan hatsari zaka ga wata gawar har ai sallata tana zubar da jini har makaran zaka ga ta jika to irin wannan bai kamata a dauki irin wannan gawa a shigar da ita masallaci ai sallah ba saboda me saboda najasa saboda kar a bata masallaci ko kuwa mutumin da ya zama yana karni saboda an bar shi ba a binne shi da wuri ba don yadda yake faruwa a yanzu za ka samu wani ya mutu a wata ƙasa ba za a binne shi a can ba za a ce sai an dawo da shi ya ɗauki makonni ko watanni saboda haka idan an cire shi daga firij sai ya fara ƙarni to idan an taho da irin wannan gawa a ce an shiga da ita masallaci kuskure ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam ya cutu da shi idan ɗan adam bai son ƙarni to mala'ika ma bai so bai kamata a ce an shigar da abu mai ƙarni cikin masallaci ba waɗannan abubuwa su suka sa malamai ke karhantawa kamar masaba ta al'imamu abu hanifa amma sauran malamai suna cewa ba laifi ba ne don an yi sallar jana'iza a cikin masallaci hatta masaba ta al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda in ka duba kitabu eh, tamhid na ibn abdulbari a mujallar na shida shafi na 344 ya yi bayani akan cewa limamu malik yana ganin babu laifi don an shigar da gawa cikin masallaci an yi mata sallah haka ma al'imamu shafi a littafinsa kitabul ummu a mujallar na farko shafin 270 da kitabul majmu mujallar na biyar shafin 162 littafin al'imam nawawi wanda yake magana a kan masaba ta al'imamu shafi. Allah madaukake ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure waɗannan bayanai mawuyaci ne mu samu damar yin su idan har muka wuce daidai wannan gaba wannan dalili yasa ibn hajar ya kawo waɗannan hadisai farkon bayaninsa game da hukuncin masallacai a raba masallaci da kabari yana daga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك